واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون idan aka karanta alkur'ani ku saurari karatunsa kada ku yi magana kada ku shagalta da waninsa don fatan allah ya ji kanku